gaskiya ta fi sunan ta fa'ida abin da ka fahimta ka ka da ka haɗa da fahimtar wani mutum bai kamata ya dogara da fahimtansa ba wa alaihi an yattahima nafsahu ya dace mutum ya tuhunci kansa akwai wani nan maganganu a a cikin littattafai ma mutum ha ita ce alhamdulillah wannan matsala ni ne kaɗai Allah ni ne farkon wanda Allah ya tsinkayar da shi wannan matsala abin masu faɗi na ka yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da kaza amma yau ne Allah ya ganar da ni ne farkon wanda Allah ya ganar da wannan matsala ta uku ai ya kamata wannan bukatun bai ɗaukan shi ba الإنسان لا يستكل بفهمه وعليه أن يتهم نفسه ولذا كان الإمام أحمد من حفا يا بركاكم من لوقت من دبا فقدك من تبالغ كتهم ترعينك دون كذا تعالي كيلو ديني بغاني بغاني ka je ka dawo ka ga yadda kai kawai ina haka yake ka je ka dawo ka ga yadda kai sai ka ina shakka kun ne dai ba mani ba su duk duniyar musulunci an tafi akan kaza amma sai ka zo ka gaba haka ne ba ka tunci gane ba ina ina faɗa kuma ya kamata wannan abin da ya kamata gane ni ma na fara barci a shi akwai wannan magana a rubuce كان الإمام أحمد يقول إياك والمسألة هنا جرجتك daga مسألة allati laysa laka fiha imamu wanda ka da magabaci a kanta ya da salam abokin tafiya ne kin yanzu ka ba ta gangane Ta gani ka kiyaye matsalar da ba ka da imami a kansa ma'anan ka da imami ba yadda kake da ta kai musu to amma wannan matsalar da ka gano ba wanda ya taɓa faɗin ya dace duk karatun da ka gano lallai ya kamata ko wanda ya faɗi shi Hmm? inna lillahi wa inna ilaihi to yanzu sai da in baka da shi ke da da shi na wahala kan shi a gani mas'ala a ce kai ka gano ana tarawihi tun tuni ba gano ana tarawihi ba sai yanzu kai ka gano baka tun tuhumtan kanka eh to ka to eh, to a ce umaru ya zauna da annabi ya ce ya yi tarawih a masallaci na ba daga nan an tsora ana haka sai ga yanzu wani ya zo ya ce a a ba a tarawih sai dai raka sha ɗaya sai dai tahajjudi har dole wannan ita mutum fahimta ba a raka sama sha ɗaya hmm? in kai ashirin da hudu ka yi laifi kin kai talatin da kaza ka yi laifi wannan fasa ya rubuto maka ka ruwa maka ido kuma ya ƙi tsoron shi kake ji wannan baka da shi ya ba ruwa na wasawamu asahihu eh, abun da ke daidai ingantacce annala la na alamu zahirar nasi ba mu wasa ne zahirin nasi dokar lam ya tasharraf alimun wani malami bai kalle shi ba min ulama ummati bil amali bi da hatta kalamu tirmidhi har maganar tirmidhi fi kitabihi al-ilal ainihin jami'u ma fi hadha al-kitab yace duka abun da ke cikin littafin ta min al-hadisi fa huwa ma'mulun bi an yi aiki da shi وقد أخذ به بعض آه، أهل العلم ما خلا حديثين في في أهل العلم سنة كما كان سنة أكيد شيء كم حديث سيبنا جوا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف wala safari wala matsari wadda ba su to ka dubi fa hadisi ma wanda ake ta bala'i a kai yanzu sai a maka idan an tabbata ke mu haɗa sallah annabi ya hada sallah a madina a zahar da lafa magariba da isha'i kai ba ma nan ba yanzu akwai masallatan da mutanen da wasu salafawan ba su sallah eh, yau za a haɗa a zahar shi ka na sai ka kola asa a haɗa da a yi sallah in ka zo da la'asar za ka sallah ka yi wani haɗa ka tafi sai kai taka ka tafi a'a sai zo ka da baya da harfa la'asar ta yi sai la'asar ta yi a ɗauko asar ta sai haɗa su da la'asar shi yau la'asar za a haɗa ba za a yi sosai ba sai da la'asar za a haɗa to haka to kaga ai wannan hadisi ne me ita za ku ya kasa saboda ka

a kasuwa kun sha haɗa a'a ka bar wannan magana magana ne ya muke magana a yanzu ba lokacin wasa ne ba ai yanzu lokacin ya kau ba na wasa ne bai da za a gane karatun ba karatun da bai duka ba wallahi malam muka wani gari ta ce to ga shi kuma za mu je hutu to yanzu za mu sa kanmu gobe kiyama za mu mutu ita dan ka fashe da kuka yanzu kana za ka mutu jahili in ban ba don a cikin jahilai kake ba to mana ya dace to sai dai mutum na cikin jahilai jahilai sai su suna kallon ba ga malam malam rai rai mutu jahili na ji daga nan su da kai kawai alhali kai kayan da kafin shagasa da kai tabbas yanzu dai ka dubi da ka dinga kuma da kan hadis kana a hauna kan garo a jena kamar yadda ba da masu fara fashi kauce ana abin da ai ba ana akwai Allah ji malako malako ko Allah ya tsare mana malako sai sai mu a makarantar mu haka ake za ka zo makarantar mu kaza kaza kaza za ka je wuri kaza kaza kaza kaza wata rana a ce kaza wata rana a ce kaza tun da shi ya zauna a makarantar to ita ce take yaduwa ilimi bincike aka yi yana tsaye an haɗa ok to eh da ai muskila ba shi ne aka ce idan uslida da amr ila gairi ali wanta ba za a gyaru ba tun da jahilai ake tara fa da sunan yan kwamiti su za su sarrafa malami kare kaɗan daga aikin yan kwamiti kaɗan kenan da kuma hawa na jiki wani na yi mamaki wannan ba ɗauka ma an yi irin wannan magana a irin ana abin nan ba sai ga shi ai ta kamata ka fahimci Sai in ka kamata a sai yau ka gano wani hadisi ba a yi tikafi sai a masallatai uku sai masallatai uku imma makka wa imma madina wa imma baitul muqaddas amma duk inda kuka je kuka yi itikafi kun yi zaman banza jahilan banza kuna tare kuna aiki kari wani hajji sai sai in shi ila bu tuko ha za bidiya ku shi kuwa ne wanda bi shi ku bidiya ne wannan littafin da yake kansa magana shi ma abin da ga wakaftu ala hadisi kaza kaza kaza kaza kai kaɗai ka je ka gano wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai yanzu kai ka gano shi kan su maliku su eh, eh, abubakar su umaru da su ba umaru ya faɗi aisha ta faɗi waye ya faɗi su wane ne sun faɗi aliyu ya faɗi menene a bayan dukkan waɗannan ba malaman hadisi ne ba sai ne malamin hadisi a yau وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن يعني إذا شرب الخمر فجلدوه شاكينا ثم يسمى شاكيا قبول عليه وإن عاد في الرابعة فقتلوه يقول وانا حديثي شيء ما وقد بينا قلة الحديثين mun kawo illan hadisan jami'an fi kitabi fi kitabi kinta kalamu tirmidhi to yanzu da rafin da tudun duk an zauri guda ɗaya da hanyar ruwa da hanyar jirgi kasa an haɗu sai sai illa masha Allah me ya saura ai da saura to amma dai bai kai wanda ya wuce ba ko ولكن خفي على الترمذي أنه عمل بهذين الحديثين قط علماء كثرة المؤول من الأول هو المؤول كندينا مغنى من الأول وهو من الأول هو من الأول وهو الرجوع وهو الرجوع قوما وغير واصطلاحا ما حصل لفظه على المعنى المرجوح ما حمله ما حمل لفظه ولا لفظ سدوك على المعنى المرجوح والتأويل يطلق على التفسير والتأويل الصحيح إذا جاء نص صريح يؤيد معنى التأويل وأنه كفر يسمى ظاهرا مستفاد من شرح الورقات للشيخ مش... للشيخ مشهور مشهور حفظه الله مي أولان أولوي من الأول يؤول لقد تعويل إيه

فإن قلت ما كدر ما يرسل في القوم في في الإمامة منين تاون أبون دا أكي سكي نراوني فإن قلت ما كدر ما يرسل في الإمامة قلت وقد وقع في صحيحي البخاري ومسلم وفي صحيح ابن حبان في كتاب اللباس من طريق عطاء بن أبي رباح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رجلا من البصرة يسأل عبد الله بن عمر عن إرسال العمامة لذا تقول ونيس أنه من خلق الرجل تبايا متو إذا أتم قال ابن عمر فأخبرك بذلك بعلم كم أمك ولن تعلوي إن شاء الله تعالى كنت عاشر عشرة درهم من نقوم متانقوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد منهم أما أما قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه إذ أقبل فتن فسان سيقا ونياو لك صاراوة عينه يعني فسلم على رسول الله ثم جلس من يعني يوري لونا فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل أم وأن مؤمنين يفي فقال أحسنهم خلقا وذكر حديثا طويلا فيه آه، عم آه، فيه أمير عبد الله بن عوف أنت أني أمرني عبد الله بن عوف ها عبد الله بن بن عوف هو أن يتجهد لسرية يسري ونردنا بعثه عليها أن آه، لسرية بعثه علي عنك نشئنا جاورا فأصبح عبد الرحمن قد اتم بإمامة شيخ عبد الرحمن يا وري جري يا رواني دور رواني من كرابيس سوداء كرابيس إن تقولي ساقا فأدناه رسول الله ثم نقضها sai sai annabi zo da shi ko ta sai a yi kwancin rawani sun ma'ammamahu ya daɗa masa rawanin biha fa'arsala min khalfihi arba'u asabi'a sai ya saki a bayansa ya tsa hudu ya tsa hudu zai zama yanci kenan ya tsada yana kamar yanci ɗin yanci hudu wannan yanci na ne ya fi uku hmm? kai zai ga gado da dai da kafin da ya da shi hmm?